to wallahi tallahi wa billahi azim kai da kaci tuffa abarba gwanda ayaba lemuka kala-kala sai kaga shi wanda ya wannan azumin ya ci dabino guda ɗaya sha ruwa in baka yi wasa ba billahi lazi ya fi ka samun lada a gurin ubangiji kuma ka duba wani ikon Allah duk tarin abin da za ka tara na wanda za ka ci in aka sha ruwa sai ga ɗan kaɗan za ka ci kakura ragowar kuma sai a je a jibge a bas su lalace su lalace a banza a zubar wa iyazu billah tun da wannan hali Allah ya sa damu da sai da sadati Allah ya sa damu da sai da sadati mm, Allah ya fi mana kuma dukkan kurakuranmu albarkacin wannan wata da muke cikin sa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 ka san me sai ka faɗa ni fa yin wannan gaba ɗaya ta dame ni fa ni ban fito ma mutum ni fa azumin nan tun can da ba yin sa nake ba a'a ba Allah ce yi kashin aljani cewa za ka yi waduwa ta zo daidai da jam sosai ma yanzu ni ma da ban bayi nake yi yawa yanzu ma wajen maman gande ranin kwasa Allah kur kawai a'a ba Allah to mu zuba ta kawai mu je mu gaje ta a wajen shikenan da waje na shine ba mu zuba ta kawai mu je wuce a yi ciki ne a ba kalata inda ya ba zan kai ka inda kwayi za su ci ko da ga sai wani shiga da mu kake da cikin loguna ban fa gane ba fa ka san fani mai laifi ne fa amma dai ai ka san dai eh. ai ba za mu cutar da kai ba eh haka ne amma ka san shaida ne kai mutum da wani kashe na yanke eh ka sani ai ko ba haka ba duk wata hanya dai da zan bude in escape din mu na sani dai a to dan ma dai yanzu watan azumi ne mun dan tsaya da eh shan jini da tsotsarsa ai ka kai ka san dai eh. na san hanya kawai ka zo ta eh, ba wai ba wai da eh. a san dai ai duk ba zan kai ka inda eh lakwaye za su cinye ka ba ba wai na sani da amana ka kuma gurin maman gandai ma muka ah, ba ah, wai kana nufin kai ma eh ba ka yi ah, To Allah isa ba wannan lakwayen ka san timawan ka na bayan kwanan nan sun yi haɗo ni kwanaki. Na san hanya kawai. To no walle. kana makallahu tambaya ta gaba akwai wani bawan Allah ya yi karya ba shi da lafiya sannan bai ɗauki azumi ba akara makallahu me hukuncinsa akara makallahu tambaya ta gaba akwai su bayan Allah da suka turo da saho a cikin wannan wata mai albarka watan azumi wani ya ɗauki azumi ba shi da lafiya to ɗaya a cikinsu lafiyarsa kalau bai ɗauki azumi ba amma yana ƙaryar ba shi da lafiya akana makallawa me hukuncin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wato arama ina al'ummar suke nema su jefa kansu ne ai abin zahiri ne shi wanda ya ɗauki azumin bai da lafiya da kuma wanda ya ƙi wannan azumin yana da lafiya to arama ka yi kiran su su biyun ka zaunar da su ka yi musu tambaya wanda ya ɗauki wannan azumin ya lalata shi yana sani ya karya shi sai ka ga lokacin ya dame masa kamar shi kuma wancan a matsayinsa wanda bai da lafiya ya ɗauki azumin ya dauri ya yi sai ga lokacin yi mai tsawo mana wani zubin sai ga ruwan sanyi ne izuba in wata inuwa ce ya laɓe subhanallah karama subhanallah yadda zai halik ku duba wata hikima ta ubangiji kuma da martaba ta wannan wata da muke ciki da kuma ƙima da daraja ta wannan azumi da muke yi sai ka gashi nan zahiri kai da ka ɗauka kana azumin sai ka tafi lami lafiya ka sha wahalar amma wanda bai ɗauka ba billahi lazi inda ka san minti biyar haka lokacin da ya zo mana to tun daga nan ne za ka fara fuskantar cewa azumin watan ramadana watan nan da muke ciki ba wata ne na wasa ba billahi allazi la ilaha illa huwa babu mutumin da bai san shi ba a duniya to tun anan ya kamata dan adam yau kan sai sani ya gane cewa Allah ba wasa bane waye zo mana da shi wa waye kawo mana shi Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama. Arama. Ikon Allah. Billahi lazi la ilaha illa huwa arama mu gode wa Allah. Da Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi musulmai. Kuma muka tsinci kanmu a cikin musulunci gaje-gaje. Kuma masoya Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama. Mustapha Rani. Kuma kada ka manta arama. shi ma addinin musulunci addini ne ingantacce da ya tattare dukkan wani ilimi ya nuna mana gobe ya nuna mana jibi ya nuna mana gata ya nuna mana citta shi ne ilimin rai ko? a kula ba to arma a kotu tambayi ne ba wani tambaya ta gaba a karamakan kallon. a ah, to kenan, ai sai mai addu'a tashi dan kowa ya samu kuma ya ji lokacin shan ruwa kusa ko yawa to salati goma ga rasulullahi Allah da muka fara wannan azumin Allah ka sa mu kare lafiya Allah ka sada mu da manzan Allah Allah ka nuna mana manzan Allah Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi ibadunmu Allah ka ji kan iyayenmu Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ka taimaka wa shugabanninmu Allah ya taimaki shugabanninmu Allah ya ba su nasara ya ba su sa'a su taimake mu Allah ya kare kasar mu Allah ya kare kasar mu Allah ya tsare kasar mu ubangiji Allah ya ba wa kasar mu zaman lafiya ubangiji Allah ya ba wa damar ya ba wa gwamnati dama ta kama dukkan wani ta gara kasar nan dan girman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu ƙara salatu goma ga annabi ci ba da kuka yi kusa da Allah shi Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. To akan muka lawo. Bismillahirrahmanirrahim. jarabawa wallahi shi yasa baka cin jarabawa jarabawa Allah ce mu je kawai kai duk abin da Allah ya ce annabi ya ce kai ba kana kokarin zai ka ba a ni ka shiga aiki ka shiga aiki na ya ina azumi a wacce wacce da sorry na manta ma gaba ɗaya ma babu taba ma a jikina ma mara mu ga yanzu ma karfe biyu ma ta yi kuma ga yin yana ji kuma yanzu wurin karfe biyu ta yi ya kamata in nuna to don maman gandai da yanzu ba abinci ma dai ko ma me yana da auna Malam, yaron na garin nan ya zo jukan mu malam umar dutse zai zo ne muna zaune a wajen komai mai ba kawai buga mai dutse a kai fasa mai kai ba ka shi fasa mai kai ka gani malam umar ai kai taimakon ka yi wani irin taimako kuma aljannu ya jikin shi ai aljannu malam da Allah sa ka taimaka yayi maka dutse na biyu da san fita kurke mishi ni fa ba ni da komai fa ni fa ba ni da komai fa ni ba ni da komai fa ka ke cire aljanu. Eh. Kai wannan kaji. Kama kame ne. Kurik, kau, kau kuma Kai. Kai, kai. Shiga ka ce ma ka ce a baka da rumata oh. da littafai na. Ka kame gida amarya. Kai wannan ciki, kai wannan ciki. In za ka to, in za ka lungu. Oh. Hei! Hada ƙura! Ustaz to don wallace mun haɗu. bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil Ambiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyina shafi'ul umma muhammadar rasulullah ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya na faɗa na ƙara faɗa kuma ina kan faɗa ina ma a ce zan samu mutumin da zai tunkari rayuwata a kalmomin da nake faɗi ya ce da ni na zaɓe shi ko na zaɓi kalmar da nake faɗa wallahi azim billahi lazi akan kalmar zan tsaya Allah dan girman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah karka kusan min da rayuwata sai na kasance harshe na yana ambatan kirman la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Magana ce ta kowa yana da manufarsa kuma yana da ma'anarsa wacce yake so ya fahimtar da mutanensa. Gabaki ɗayan mu malaman nan. Rawani ɗaya ne tak yake jan mu. Kuma mu malaman nan da na birni da na ƙauye da na karkara da na daji da na wata ƙasa da na wata duniya da duk inda mutum yake in dai malami ne to matattaran mu ne rawanin nan dai shine la ilaha illallah muhammadar rasulullah saboda haka shi muke yi kuma akan ta muke bi haka ne ko ba ne kada mu manta Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya ɗauko sunansa ya rubuta la ilaha illallahu sai ya ƙara da Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Haka ne? To sai ka tambayi kanka a matsayinka na ɗa musulmi, ka tambayi kanka da kanka. Wani bango ne za ka jingina da shi ka tsira gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar lahira in ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba. To albarkacinsa muke ci darajarsa muke ci kai billahi allazi la ilaha illa huwa yau zan fahimtar da kai martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka san ibadun da kake ubangiji subhanahu wata'ala ba sama da salatin annabi sallah to ka manta da cewa wannan sallar da kake me kake yi ka tsaya man tambaye ka lokacin da Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ahmad ke kiransa to haka kadalika sallar da kake Ahmad kake rubutawa in ka tada sallah ka tsaya ka rubuta alif idan kai ruku'u ka rubuta ha idan kai sujada ka tafi mim idan ka zauna zaman tahiya ka kaidan ahmadu kenan haka ne ku billahi allazi la ilaha illa huwa annabi ya fi karfin wasa na rantse da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu je lahirar dani da kai za mu gani haka ne ina ku kuskure a gyara mun mana akwai wanda za mu tunkara ne sama da manzon Allah babu shi wallahi duk mutuncinsa muke ci kai billahi allazi la ilaha illa huwa zike to goni ɗinka muhammadu ne kan min hannayen dal cikin shi ma min kafafuwan ka duba dal ne ko duk shi ne lahirin mata ce sai me kuma sannan mu tsaya muna ji muna gani a gaban idanmu muna ganin anai. mu bari mu ma dole ne wannan addini kuma shi za mu ci gaba da yi mu riƙe kar mu saki musamman ma wannan salatu a wannan wata ya uwa a zan dakata da wannan wa'azi ne ko sai kuma in an ko zuwa gobe